This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a jamhuriyar Nijar. Masu amfani da rediyo za su iya jin a kan mitoci 22 da 25 ta intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Maryam Dauda muna fata kuna lafiya yau talata bakwai ga watan Yuni. An kai harin kunar bakin wake a jihar Kaduna. Ban taji ba sai dam he na daga shi daga mutum sama kawai ma gama maka ya mako da kaina nake daukar yan jirajirai ina miƙawa ta kan ta kan wani jirajirai yan wanda aka tantancewa da aka tantancewa. To Allah ya kiyaye za ku ji abin da ya faru. Yanzu bar mu ji kanin labarai. Wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane goma sha hudu yau talata a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar Kenya. Mashawarta da ke neman kulla cikakkiyar yarjejeniya a kan shirin makaman nukiliyar Iran sun shiga rana ta ƙarshe ta tattaunawar da suke yi kafin cikar wa'adin da suka gindaya wa kansu yau talata. kasashen duniya sun zuba wa taron da kasashen Turai za su yi yau talata ido don tattauna lamarin dimbin basussukan da suka dabaibaye ƙasar Girka. To madalla, me shugaba Buhari yake cewa ne game da tabarbarewa har-har a Najeriya? Abin da suke nuna gwamnati shine an tarwatsa su da sassan kanonin sun ba zama mai magana da yawansa kenan ya yi magana da sashen hausa na murya amurka malam garba shehu shi ma dan anjima kaɗan za ku ji sannan halima jimrau za ta kawo shirin noma tushen arziki amma ban fara cikakkun labaran duniya. Da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane goma sha hudu yau talata a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar Kenya. Ƙungiyar ba da agajin Red Cross kuma ta ce akalla wasu su goma sha ɗaya sun jakkata a harbe-harben da aka yi yau a ƙauyen Soko Mbuzi da ke kusa da iyakar Somaliya. jami'ai sun ce waɗanda abin ya shafa mafi yawan su ma'aikatan ƙasar wato ma'aikatan haƙar ƙasa ne nan take ta ba a sami waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba mayakan sa kan al-shabab da mazauninsu ke somaliya sun kai hare-hare da yawa a kenya tun lokacin da dakarun kenya suka sa hannu a kokarin da ake yi na yakan mayakan masu alaƙa da alka'ida a somaliya a shekarar 2011 waɗanda hare-haren sun wato waɗannan hare-hare sun kunshi manyan farmakai a wasu muhimman wurare ciki har da wanda 'yan bindiga suka kashe mutane 148 a jami'ar garissa a cikin watan afrilun shekarar nan suka kuma kashe akalla mutane 67 a wajen wani rukunin shaguna da ke nairobi a shekarar 2013 mashawarta da ke neman kulla yarjejeniya ko cikakkiyar yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran sun shiga ta karshe ta tattaunawa da suke yi kafin cikar wa'adin da suka gindaya wa kansu. Yau talata a birnin Vienna duk dai akwai duk da akwai wasu 'yan batutuwa kenan da basu daidaita ba. kuma ta yiwu a ci gaba da ganawar nan nan da wasu 'yan kwanaki wakilai daga iran da kuma kungiyar kasashen da suka kunshi amurka birtaniya da china da faransa da jamus sun yi wata ganawa ta sauyi biyu a daren jiya litinin wadda kuma suka ɗage ta zuwa safiyar yau talata hakan ya sa aka kawo ƙarshen abin da ya zama muhawara mai tsauri yayin da bangarorin guda biyu suka cimma wata yarjejeniya wadda suka ce za ta takaita shirye-shiryen makaman nukiliyar iran domin samun sassaucin takunkuman da aka saka mata an sa ran kammala wannan zagayen tattaunawa da suke yi wacce aka dasa kan yarjejeniyar da aka kulla cikin watan afrilun da ya gabata a ƙarshen satin da ya wuce amma aka ɗage zaman da kwanaki bakwai kenan a yanzu dai haka kuma jami'ai daga ɓangarorin guda biyu na nuna alamar cewa ta yiwu a ƙara lokacin ganawar in har aka cimma wannan yarjejeniyar ranar alhamis to majalisun amurka na da nan da kwanaki talatin su duba wannan yarjejeniya kuma su kaɗa kuri'a a kan ɗage wasu takunkuman da 'yan majalisa suka kakaba wa ƙasar iran bana ranar alhamis lokacin duba wannan yarjejeniya zai koma kwanaki sittin. labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasashen duniya sun zuba taron da ƙasashen turai za su yi yau talata ido don tattauna lamarin ɗimbin basussukan da suka dabaibaye ƙasar Girka don ganin ko za a buɗe bankunan ƙasar zuwa ƙarshen satin nan ko kuma za su ci gaba da zama a rufe. Gwamnatin ƙasar Girka ta shiga mawuyacin hali bayan da babban bankin ƙasashen turai ya yanke shawarar ƙin bata bashin gaggawa. ba tare da taimako daga kasashen waje ba ana sa ran bankunan kasar za su rasa kudaden gudanarwa nan da safiya gobe laraba in allah ya kai mu kuma ana sa ran ko an ma ba girka bashin ba za ta iya biyan biliyoyin dalolin basussukan da kasashen turai suka ranta mata ba a cikin watan nan shugaban kasar jamus angela merkel da take bayani jiya litinin a paris tare da shugaban kasar faransa faransuwa holland ta faɗi cewa ba a ƙulla sabuwar yarjejeniyar neman sassaucin bashin da girka ta nema ba kuma ta ɗora nauyin akan wato ta ɗaura nauyin akan shugabannin ƙasar ta girka akan su ɗauki mataki ba tare da ɓata lokaci ba don cimma yarjejeniyar da masu binta wato tare da masu binta bashi don kuma ta ci gaba da kasancewa a cikin rukunin ƙasashen da ke amfani da kuɗaɗen wannan yankin. Kuri'ar da aka jefa a gyarka ranar Lahadin da ta gabata ta nuna rashin amincewa da batun tsoke bakin aljihu da kasashen turai suke nema don su biya bashin dala biliyan 250 da ke kan kasar tun shekarar 2010. Jama'a, kasar Saudiya ta faɗa yau talata cewa hukumomi sun kame wasu maza 'yan uwan juna su uku. dangane da harin bamabaman kunar bakin wake da aka kai akan wani masallaci a kasar kuwait wanda ya kashe mutane 27 mayakan kungiyar is sun ɗauki alhakin kai wannan hari a wani birni na kuwait ɗin biyo bayan hare-hare guda biyu makamantansu da aka kai kan masallatan 'yan shi'a a ƙasar saudiya cikin watan mayun da ya gabata wanda shi ma 'yan is suka ɗauki alhaki na kai shi yau talata kamfanin dallacin labaran saudiya mallakar gwamnati ya ambaci wani jami'i na ma'aikatar cikin gida kenan yana cewa an kame ɗaya daga cikin mutanen a kuwait na biyun kuma yana hannu yanzu haka a birnin ta'if da ke kudu maso yammacin saudi an kuma tsare mutum na uku a kusa da iyakar saudi da kuwait bayan wata musayar wuta da suka yi wadda har jami'an tsaron saudi guda biyu suka jikkata mutum na hudu kuma yana can yana faɗa tare da 'yan kungiyar is a syria a cewa wannan ma'aikata 'yan kungiyar ta is masu tsatsauran ra'ayi suna ɗaukar 'yan shi a tamkar ba musulmai ba kuma sun sha ma auna su a hare a wannan yanki. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington. Marla, an kai harin kunar bakin wake a ƙaramar hukumar Sabon Gari da ke jihar Kaduna, Najeriya. Ga wakilin murya Amurka, Isa Lawal Ikara. kimanin mutane 25 da suka halarci wurin tantance ma'aikata a sakatariyar karamar hukumar sabon garin jihar kaduna ne suka riga mu gidan gaskiya yayin da wasu da dama suka jikkata biyo bayan tashin wani bom a safiyar ranar talatar nan a kwaryar gudun da ake tantance ma'aikatan shaidun gani da dai sun ce bom ɗin ya tashi ne lokacin da wurin tantance ma'aikatan ya cika dam da safiyar ranar talatan nan abdullahi haruna samun zaria bomot wallahi tallahi ina tsaye kawai a jima can ban tashi ba sai ji dam na daga wani mutum sama kawai malam gama kai ya maku da kaina nake daukar yan jirajirai ina mikawa ta kan ta kan wani jirajirai yan wanda aka fi tantancewa da aka fi tantancewa to magana ta gaskiya abin da yadda ta mun da hankali na ja saboda baiwa Allah ga danta ya mutu ga kamar ta kare na yi zan daga ta kawai sai hawaye sai hawaye zuwa mu nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma kuna ganin za ku iya gane adadin mutanen da suka rasu mara akalla ni wanda na gani ba a ce ba akalla wallahi tallahi mutane sun fi 30 wanda na gani a kwance amma daga karshe na ga suna motsawa a ciki a lokacin da na ziyarci asibitin koyarwa na a abu da ke shika na ga likitoci na ta zagaye a wurin waɗanda ba su da lafiya musamman masu neman ɗauki kuma na nemi jin ta bakin shugaban ƙungiyar likitoci reshen jihar kaduna dr muhammad sani ibrahim idan irin abu haka ya faru kaga abu ne wanda ya shafi kowa da kowa nan da nan dole za a tura sako mutane su fito mun riga mun yi wannan mu ƙungiyar likitoci na Kaduna State duk gaba ɗaya an tura sakonni eh, shi yasa haka gaba ɗaya duk wurin ya cika da likitoci ya zuwa yanzu a iya faɗan adadin mutanen da kuke ganin sun rasu da ita ko ake kawowa ko kuma waɗanda suka jikata eh to kafin dai mu taho daga can inda ake aje su mamatan mun kirga har guda 22 ai amma a lokacin kila ba mai yiwa ba a gama isowa da su ba kaga sai muka taso daga can muka zo nan yadda za a yi a kula da wayannan da suke nan raye to ko mai rindimin yan sandan jihar Kaduna ke cewa game da tashin wannan bom na safiyar wannan rana ta Talata Mr Shehu Usman Umar shine kwamishinan yan sandan jihar Kaduna al'amari ne Allah ya kawo sai dai mu ce Allah ya ƙara tsare na gaba abu ne ya zo inda taron mutane suke ba su tsammanin wannan hakan nan mu yan sanda in ka ji wurin kaga ma da yawa alhali ko wanda ke da wannan dan kunan bakin wake a jikinsa ya shiga cikin gurmutsun mutane kuma nan abin ya ka tashi wani mataki za ku dauka ganin cewa wannan aiki ake na eh, tantance mu da matamai masu tsauri kuma Allah yadda wani abu ba sake faruwa ba. Jim kadan bayan tashin bom din ne gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya ja tawagar jami'an tsaro da sauran masu ruwa tsaki domin ganewa idan shi irin wannan ta'annati da bom din yayi. abu ne ban tausayi da ban haushi Allah ya ji kan suka rasu Allah kuma kiyaye na gaba muna godiya ga shugabannin wannan asibiti na abu don kokarin da suke kuma muna godiya ga al'umma da suka fito kwansu da kwarkwatan suna ba da jini domin a taimaka ma wayanda ba su da lafiya wani mataki gwamnati ta dauka akwai matakai da ake dauka wanda ba zan zayyana ba a nan amma dai kamar yadda na ce tun jiya da daddare a kwamishinan 'yan sanda da shugaban sss da sojoji ba su bacci ba suna aiki domin a tabbatar irin wannan abu bai faru ba to wannan ya riga ya faru amma Allah zai kiyaye na gaba insha Allah duk da yake dai gwamnati ta ba da alkaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya zuwa mutum 25 likitoci sun ce adadin mutanen da suka riga mu gidan gaskiyan ka iya canzawa saboda akwai waɗanda suke fama da jiki biyo bayan tashin wannan bom isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Duniya mai yayi mai abin banzo, haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa, To jama'a ganin yadda waɗannan hare-hare suka yawaita waɗannan kwanaki na azumi ya sa shugaban Muhammadu Buhari ya fitar da saƙo domin gaya wa jama'a abin da gwamnatinsa take yi domin gani an kawo ƙarshen wannan tashin hankali. ga mai magana da yawansa malam garba shehu ina tare da shi akan layi garba ya kaga waɗannan abubuwa da ke faruwa ne mai shugaba buhari yake cewa to eh, su eh, jami'ai na tsaro da suke shugabancin wannan yaƙi da ake suna sanar da gwamnati cewa eh, kasancewa yanzu gwamnati ta tsananta ita kanta nata gudunmawar hmm. an tura tsarin sojoji a wannan bangarori an tura makamai waɗanda da babu su an kuma tura jirage masu shawaki biyar da rana duk inda suka ga gungun waɗannan masu kayar bata da kayar baya ko a ɗauki hotonsa a sanar ko a kai musu hari ma in ta kama hmm. abin da suke nuna gwamnati shine an tarwatsa su da sansanonin sun ba zama. sun nufi sassa daban-daban hmm. saboda haka wato abin da suke kamar abin da ake cewa rungume ni ka fata din duk inda suka ga wata dama waɗanda na fi ɓarna barna za su sai sa gwamnati take ba da shawara da jama'a cewa a yi hatara a sa ido a ringa kula musamman mutane da aka ga ko ana zaton haka masu iya kawo barna ne a hankali don a sanar da hukuma tabbas abin da ake da hukuma take fahimta shi ne hmm. a'a an je an cin musu a inda suke an tarwatsa su yanzu babu wani sansani ko wani bangare na kasar nan Hmm. wanda za a ce wai an keɓe shi wanda ba mallakar hukumomin Najeriya ba eh, Duk yawan ganyen bishiya ana iya bin wannan ganye koma kan tushe guda da ke karkashin kasa. Akwai bayanai da kuke da su dangane da wane ne tushe ko ummul aba'isan waɗannan rigingimu wanda yake tallafa musu yake ba su kwaji kuma yake ba da umarnin waɗannan kai harare? A'a, amma dai yanzu ka san wannan abubuwa da shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi kokola da kasashe makota da kuma kasashe da suka samu ci wato kasashe da suka samu ci gaban masana'antu wato G7 din ai irin abubuwan da aka kulla din za su taimaka wa Najeriya ta ba da bayane-bayane hmm. wanda na fuskar tsaro da su suke suna iya samo shi wanda gudu mallaki waɗannan hanyoyi da za mu sami. yiwa watakila kana kana sanar da cewa a shi buhari a kwanan nan zai kai ziyara a amurka hmm. kuma daga nan in ya gama zai nuna bukatar da ita angela merkel shugabar eh, wato kungiyar nan a kasashen nan masu arzikin masana'antu abin da nake nuna cewa kuma muka samu muka fara cin moriyar wato ita wannan sabuwar daga taka da ake kullawa hmm. tsakanin najeriya da kasashen da suka ci gaba hmm. masu arzikin masana'antu muna ganin watakila za a su fara yi mana manuniya da inda ake fito da babu wai kuma a har irin dukiyar najeriya da aka kwashe ba tare da bin doka ko kuma halaccin ba don a samu aka kabo ta da garba shehu a ƙarshe wani sako shugaba muhammadu buhari ke da shi ga jama'an najeriya game da waɗannan harare yana cikin um, baƙin ciki da damuwa da halin da suka samu kansu a ciki yana jajanta masu da yan uwa da duk waɗanda suka rasa wasu nasu da ɗaukacin 'yan Najeriya da baki ɗaya saboda rashin nan gaba ɗaya ya shafe mu kuma yana jaddada cewa idan gwamnatinsa ta kafu yana da niyyar cewa wannan hali da yan uwan suka samu kansa ciki in Allah da za a taimaka a yi sa sannan a sake gina tattalin arziki da harkar rayuwa ta jama'a a wannan duk wannan bangarori na Najeriya da fituna ta dame su. Madala Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Mun gode Malam Garba. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu Muhammad Zakwato Kyaftu. Sanu da yaki Zakwato Mamman. Sanu Muhammad Zakwato Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 11 na ranar da mintuna 16. Yau Talata a karo na farko ake duba kamun ludayin takwara aikin Amina Zakari a ƙasar Ghana. Sabuwar shugabar hukumar zaɓe Charlotte Osei ga wakilin murya Amurka, babu Yakubu Makeri. Wannan ne babban aiki na farko da sabuwar shugaban hukumar zaɓen za ta yi bayan naɗa ta wannan mukami. Kwamishin zaɓe da ta ce ta yi shiri sosai don kaucewa magudi a wannan zaɓe. An kwashe makonni ana yaƙin neman zaɓe mai tsanani a mazaɓar ta Talansi. A yayin da babban jam'iyyar hamayya ta NPP mai kujera take korafin cewa hukumar zaɓe ta ba da dama ana yin transfer takardun zaɓen zuwa mazaɓar. Ita kuma jam'iyyar NDC mai mulki tana zargin wasu manyan jami'an jam'iyyar NPP da ƙoƙarin shirya magudi wurin zaɓen. Jami'in hudda da jama'a na hukumar zaɓe ta ƙasa christian owusu pari ya bayyana matsayin hukumar sa, inda ya ce wannan zargi da ƙorafi da 'yan siyasa suke yi ba zai shafi aikinsu ba ya ce idan mutum ya biya wa ka'idan transfer ƙuri'ansa dole ne a bashi dama ya kada ƙuri'a a registered voter has the right to transfer his or her vote ya ce duk wanda ya yi rajista yana da hurumi fa ya canza inda zai kada ƙuri'ansa inda ya yi hakan da kwana arba'in da biyu kafin zaɓe to dole ne a ba shi dama ya yi zaɓe shi kuma shugaban hukumar zaɓe na jihar arewa maso gabashin ghana james ata yabuwa ya ya bayyana matakai da hukumar zaɓen ta ɗauka, wurin samar da isasshen mashinan tantance masu kada ƙuri'an don kaucewa lalacewar na'ura. round Ya ce wannan lokaci dai mun ajiye mashina guda biyu ne a kowace rumfar zaɓe saboda idan ɗaya lalace akwai ɗaya. Jam'iyyun siyasa guda takwas ne suka ajiye 'yan takara sai dai abin ya fi tsamari ne tsakanin jam'iyyar NDC mai mulki da babban jam'iyyar hamayya ta NPP. A ranar Lahadi ne jam'iyyun suka yi yakin neman zaɓe na ƙarshe inda su duka suka yi gagarumin taro. shugaban kasa john ramani muhammad da ya jagoranci gagarumin taro da jam'iyyarsa ta ndc mai mulki ta yi cewa ya yi ya ce wannan zaɓe shine ma'auni na babban zaɓe shekarar 2016 a nasa ɓangare kuwa ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya na na akufa ado ya yi bayani ne kamar haka ya ce idan a yau talata jam'iyyar npp ta ci gaba da rike kujerar mazaɓar talansi to ko shakka babu zai zama babban alama ce da al'umman duniya za su gane cewar jam'iyyar npp tana kan nasara dan takarar jam'iyyar ndc mai mulki benson tungu baba da ake cewa bt baba da kuma wuni thomas pearson danab na babban jam'iyyar hamayya ta npp dukkaninsu dai sun sha alwashin lashe wannan zaɓen baba ya kuma ƙiri sashen hausa na murya Amerika. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga Halimatu Jimrau da shirin noma tushen arziki. Masu sauraronmu da maraicen talatan nan Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima ce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki har wa yau dai tare da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato geography a Jami'ar Bayero ta Kano. Idan kuna biye da mu dai muna tattaunawa da dakta ne akan matsalar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa. To shin shugabannin ƙasashen da ke fama da wannan matsala ta hamada da zaizayar ƙasa na aiki da sakamakon bincike-binciken da su dakta ke gudanarwa? Suna ma ɗaukan shawarwarin da su dakta ke basu? Dakta zai amsa mana waɗannan tambayoyi amma kahin nan zai ƙarasa mana bayanin da ya fara yi a makon jiya akan irin tarurrukan da suke yi akan wannan matsala da bincike-binciken da suke yi da kuma tsare-tsaren su game da albarkatun gona. Satin da ya shuɗe akwai taro da aka yi a ƙasar Mali kan irin wannan al'amari wanda yaya za a yi ya kasance an shigar da jadawalin bincike da masana kimiyya suka yi akan wannan al'amari an shigar da shi cikin jadawalin tsarin gwamnati musamman ma ta fuskar albarkatun gona so wannan taro an yi shi a ƙasar mali kuma ina ganin kusan ƙasashe goma sha bakwai duk sun halatta ƙoƙarin cewar an haɗa kai an kalli wannan ta fuska ɗaya an kuma yaƙe ta an kuma shirya mata domin ɗan adam bai samu mafaka so su ne dai bincike wanda na san kwana-kwanan da ake yi a kansu da kuma bincike waɗanda waɗansu masanan suke yi a nasan san an yi nisa a kan wannan. Yawwa, dakta yawanci inda ake samun matsala sai a ga kamar gwamnatocin ƙasashen da kuke wannan aiki ba ruwansu. da sakamakon da ake basu babu wani mataki da za a ɗauka ko wani shiri na musamman da za a yi domin a aiwatar da shawarwarin da kuka bayar ko binciken da kuka yi. Eh wannan haka yake Hajji Halima. a lillahi wa rasuli sau tari za ki ga an yi bincike an abin nan an karkare an ba da shawarwari to amma shawarwarin nan kamar dai an ajiye su ne kawai da decoration a cikin akwatuna a ofisoshi na gwamnati to a ƙoƙarin ganin irin wannan al'amuran sun fara zama suna tasiri na wajen harkar koma baya shi sa wancan taron da nake miki magana na wanda aka yi satin da ya shuɗe a mali wannan aka kalla ake kallon cewar ya za a shigo da wannan bincike ta ministerial committee na gwamnatocin waɗannan ƙasashe guda goma sha bakwai ya kasance an shirya musu jadawalin an shigar da shi cikin tsarin mulki a ga kuma wanne mataki za a bi na bibiyar abun da za su dinga abin nan implementing din abin nan din wannan program sun so da ya kasance a ƙarshe dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan shine mafi taro mafi girma da aka fara yi a wannan karni to muna sa ran muna yakinin cewar idan Allah ya kaddara za a fara ganin tasirin hakan idan kuma ba a fara ganin tasirin hakan ba akwai yiwuwar cewar za a sake wani taro wanda za a bibiyi menene ina ma gizo ke saka ina ne menene matsalar alamar? an musu ne, an inda shi wanda ke harka gwamnati lillahi rasuli bincike idan kai da yaranka kake na kai mai bincike sai ka faffasa masa ka mai da shi ruwa ruwa ka mai da shi abin da shi zai iya ɗauka ya gani idan ya yi menene tasirinsa in yi ne tasirinsa to an maida waɗannan jadalon an ba su alƙalma a hakan kuma ana tunanin kafin baɗi iwar haka za a fara ganin hoɓɓasan su wajen gudanar da irin wannan al'amari a cikin tsarin mulki ba wai ga wajen harkar noma kaɗai ba a komai ma idan za su yi su kalli yanayi kafin a ce sun aiwatar da al'amari ko da cinikayya ce ya kasance kafin ka ba da lasisin ya cinikayyar kaza sai ka kalli me wannan al'amarin zai je dawo wani illa zai kawo ga yanayi saboda idan ya ka illa ga yanayin nan mutanen ka su za su wahala idan mutanen ka suka wahala kai kuma kai ne za a yi ta kuka mulkin ka ba kyau mulkin ka ba abin nan to ina ganin shine dai a mataki na farko da aka ɗauka akwai matakai da dama da da aka ɗauka to amma wannan shi ne mataki mafi girma da aka taɓa ɗauka a ƙungiyance a nahiyar afirka maso yamma To, dakta baicin ma wannan matsala ta kwararar hamada da zaizayar ƙasa ga kuma matsalar da ka ambata ɗazuwa to kahewar ruwayen koguna da na tafkuna sanadiyar canjin yanayi. kuma wannan matsala ta shahi ba manoma kawai ba hadda makiyaya da masanta. Eh, wannan matsala ta abin nan ta canjin yanayi ka bayyana cewa ba ba harsashe ba ne. A canjin yanayin yana faruwa. Iyakacin shirin kenan a yau, amma idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ci gaba da wannan bayani akan canjin yanayi da kuma illolin shi ga rayuwar jama'a ta ɓangarori da dama. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa a Jami'ar Bayero ta Kano da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Amma kar ku yi saurin tashi. Ku dakata ku saurari shirin yau da gobe wanda ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku yanzu nan. Madala a gaida taku Halima. A duk lokacin da ake so za a iya samun waɗannan shirye-shiryen namu a kan shafin www.voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan azumi da muke ciki. Eh, sunana Abubakar Lamido kuma ni ne shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Izala ta jihar Gombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Hakika addinin musulunci addini ne da ya zo da koyarwa mai yawan gaske wanda kafin zuwansa mutane suna zaune ne ba tsari ba shugabanci hatta aure kawai mutum ya fi karfin mutum zai zai kwace mata a hannunsa haka dai ake zaune Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a wannan hali don haka ya karantar da su na farko dai cewa addinin musulunci yana buƙatan zaman lafiya ne tsakanin al'umma gaba ɗayansu da musulmi da waɗanda ba musulmi ba don haka abin da musulunci ya tsara shine idan kana da makwabci to ka kyautata masa ya kyautata maka koma wani iri ne misali ciyarwa da shayarwa ba sai wanda yake musulmi kawai za ka taimakawa ba har ma da wanda ba musulmi ba matukar yana raye saboda haka yan uwa yana kiran mu da cewar lalle ne mu yi kokari mu zauna lafiya tsakanin mu sannan kuma mu rika fahimtar juna sannan kuma duk abin da ya gagare mu rika mika hukuma don ta dauki mataki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Madalla a gaida Malam Abubakar Lamido. Jama saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel ba. Amma ga cikakkun kunce takaitattun labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane goma sha hudu yau talata a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar Kenya. Ƙungiyar ba da agajin Red Cross kuma ta ce akalla wasu su goma sha ɗaya sun jakata a harbe-harben da aka yi a ƙauyen Soko Mbuzi da ke kusa da iyakar Somalia. Jami'ai sun ce waɗanda abin ya shafa ma'aikatan haƙar ƙasa ne, nan take kuma ba a samu wanda ya ɗauki alhakin harin ba. Mashawarta da ke neman ƙulla cikakke yarjejeniya a kan shirin makaman nukiliyar Iran sun shiga rana ta ƙarshe ta tattaunawar da suke yi kafin cikar wa'adin da suka gindaya wa kansu yau talata a Vienna. Duk da cewa akwai wasu 'yan batutuwa da basu daidaita ba kuma ta yiwu a ci gaba da ganawa nan da wasu 'yan kwanaki. wakilai daga Iran da kuma kungiyar kasashen da suka kunshi Amurka, Birtaniya, China da Faransa da Jamus suna wato sun yi wata ganawa ta sa'o'i biyu a daren jiya Litinin. To madalla jama'a abin da muka samu dama kawo muku kenan a wannan lokaci sai can dare idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin za mu tattauna ma musamman kan wannan tabarbarawar hare-hare da ke fama a arewacin Najeriya. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyar mu Nashwan. Kakku nisa ga yau da gobe. Ni Bello Galadanci. daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walala salamu alaikum